bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda bayani ya gabata cewa a yau a madadin sun littafi da muka saba muna yi na al'awasin min al'awasin na al'afis ibn al'arabi suka ce a madadin wannan za mu muhabara ko bayanai gwargwadon abin da ya samu dangane da abin da ya shafi ashura wanda muka yi masa take da gaskiyar magana a kan ashura wannan mabu’i yana da muhimmanci kwarai da gaske a tattauna a kansa musamman a yanzu da aka shiga wannan wata na muharram wanda yau muna uku ga wannan wata na muharram na shekara ta 1400. ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda akwai abubuwa da yawa waɗanda suke ingantattu da wanda ba su inganta ba da abubuwa da suka tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗansu abubuwa jingim na bidiyoyi da miyagun al'adu da ta da hankulan mutane da ake yi a sassa daban-daban na duniya a cikin wannan wata na ashura wasu ma wuraruwan abubuwan suka wuce har zuwa cikin watan gore watan safar har sai ya kakai ashirin ga watan safar abubuwa ba su dakata ba ana cewa yanar abubuwa shi ne ga ya kamata mu tattauna wannan mawuzo'in mu tantance waɗanne abubuwa ne suka inganta waɗanda kuma suna ta tabbatar da su dangane da abin da ya shafi ashura ɗin wani abubuwa ne ko ba su inganta ba abubuwa na bid'a wanda ya kamata a kauce ne insha Allah za mu tattauna akan gaɓoɓi daban-daban daban-daban kama daga magana a kan shi kansa watan muharram ɗin sannan ita kanta ranar ashura ɗin. sai mu zo kan abubuwan da suka inganta na ibadu da kuma falala na ita wannan ashura daga ran kuma sai mu gangaro kan abubuwan da suke ba su inganta ba waɗanda suke ko dai na ibadu ne ko wasu al'adu ko wasu hadisai da aka kirkira aka jingina su ga ita wannan rana ta ashura da kuma bidiyoyi da ake aikatawa daga kowane bangare dangane da ko a ranakun ko a ranar ashura ko a shi watan muharram din da baki ɗayansa sannan kuma insha Allahu za mu dubi babban muhimmin al'amari da ya faru a shekara ta 61 daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar ashura ta wannan shekarar wato kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi sallam Husaini ibn Ali bin Abi Talib Allah kare ta gare su za mu ji gaskiyar abin da ya faru da kuma me ya jawo hakan ta faru kuma su wane ne suka yi wannan kisa? sannan ko menene kuma ya biyo bayan wannan abubuwa da suka faru marasa daɗi me kuma matsayin waɗannan abubuwa na fitintunu na jidoi da ake yi da turan makoki ko jimani ko tunawa da kashe ko ranar ko lokacin shahadar shi a sayyidina hussein allah kare ta gari to insha allahu gwargwadon yadda lokaci ya bayar za mu ɗan tattauna waɗannan gaɓoɓin da wasu ma bayan wannan insha allah Allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon faɗar abin da yake na gaskiya ya kuma <clears throat> sa wannan abu da za mu ya amfani mu baki ɗaya Allah ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya gane da mu kwata ya ba mu ikon guje masa kalmar ashura kalma ce da aka samo ta daga al'ashir ashir wato na goma ashura an gina kalmar ne a kan wazanin fa'ula ashura wanda yana nuna mubalaga isa malaman luga suka ce idan aka ce yawmul ashura to ya hada hadda daren ma gaba ɗaya ba yin sannan akan a tasu'a shi kuma ne tara ga wannan shi muharram wato kwana ɗaya kafin shi ashura din banda waɗannan kalmomi guda biyu akwai wasu kalmomin ma da ake su a kan irin wannan wazani na fa'ula'u amma ba su da yawa a cikin harshen larabci ashura kamar da na faɗa yana nufin ranar goma ga watan muharram watan muharram shine wata na farko a hijira ko a kalanda ta addinin musulunci shine watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina a cikinsa wata ne wanda yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wanda Allah ke cewa inna iddata shuhuri inda ma hisna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atul hurum yana daga cikin su shi wannan muharram watanni ne da ba a yaki a cikin su watanni ne masu daraja watanni ne da ake so a yawaita ibada a cikinsu a kauce wa ayyuka na sabon Allah a cikinsu dangane da ita ranar ashura din wannan rana ce da take da ɗimbin tarihi tun ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin annabi Musa tun zamanin annabi Nuh akwai abubuwa muhimmai na tarihi da suka faru wanda ya sa a kowane addini wanda yake saukakken addini ana girmama ita wannan rana mafi yawancin al'umman da suka gabata suna yin azumi a cikin wannan rana, kamar yadda za mu gani a hadisai da za su kuma har ma larabawa a zamanin jahiliya su kansu sun kasance suna yin azumi a cikin wannan rana ta ashura suna azumtarta wato yana daga cikin abubuwan da suka gada na urbishin addinin da annabi ibrahim alaihi salam ya koyar wanda ɗansa annabi isma'il ya aiwatar a nan cikin makka wanda shi musulunci ya yi musulunci aka kai daga baya ne kuma abubuwa suka gurɓace to a gurguje yanzu za mu fara da gaba ta farko su ne ko ita ce ingantattun hadisai da suka zo a kan falalar ranar ashura da kuma azumin ranar ashura akwai hadisai sahihai ingantattu da suka zo a kan haka hadisi na farko shi ne hadisi da aka karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ya kare da gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya tarar yahudawa suna azumi a ranar ashura sai ya tambaya me dalilin me yasa su suke azumi a wannan ranar ashura sai suka ce abin da yasa saboda wannan rana ce mai daraja a wajen ita ce ranar da Allah ya kubutar da banu Isra'ila daga makiyansu wato ranar da Allah ya hallakar da fir'auna shi yasa annabi Musa yake yin azumin wannan ranar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nahnu ahqqu bi Musa minkum mu ne muka fi ku kusanci da annabi Musa mu ne muka fi cancantar mai yi abu na taya murna ga annabi Musa alaihi salam sau da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da yin wannan azumin kuma ya ba da umarni mai karfi akan cewa a ci gaba da yin azumi bayan da dama can tun a maka ana yin wannan azumi wasu isa wasu malama suka ce shi azumin ashura shi ne azumin da aka wajabta a farko sai da aka wajabta azumin ramadan sannan kuma shi ya tashi daga matsayin wajibi ya koma mustahabi to shi wannan hadisi bukhari da muslim su shi hadisi na biyu shine hadisin shi dai abdullahi ibn abbas Allah ya kare da gare shi wanda bukhari da muslim suka rawaito shi wanda manzo Allah sallallahu um, wanda shi ibn Abbas yake cewa babu wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kardadan yin azumi a cikin ta yake fifita ta fiye da sauran ranaku kamar ranar Ashura sai kuma watanni ko ranakun watan Ramadan wato bayan Ramadan babu wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da azuminsa sosai baya bari wannan azumi ya wuce shi kamar azumin ashura wannan hadisi shi ma bukhari da muslim ne suka rawaito shi sannan kuma akwai hadisin da aka rawaito shi daga aisha radiyallahu anha wanda shi ma bukhari da muslim ne suka fitar da shi take cewa ƙuraishawa sun kasance suna yin azumin ashura a zamanin jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ci gaba da yin wannan azumin har zuwa lokacin da aka wajarta azumin ramadan to da aka wajarta azumin ramadan sai ce wanda ya ga dama ya yi azumin ashura wanda kuma ya ga dama ya bashi yanzu ga azumin da yake shine wajibi a kan kowa da kowa shine azumin ramata har ila yau an karbo daga abu da allah ya kara gare shi yace an tambayi manzo allah sallallahu alaihi wa game da falalar azumin ashura sai ya azumin ashura yana kankare zunubin zunuban shekarar da ta wuce duk mutumin da ya azumin ashura to insha Allah wannan shekara da ta kwana uku da suka wuce shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in to Allah zai ce masa zunuban da ya aikata gaba ɗayansu a cikin wannan rana kuma saboda muhimmancin da shi wannan azumi yake da shi har ma an keɓance shi da wani hukunci na daban hukuncin kwashi ne idan mutum ya waye gari bai san ranar ashura ba ce ko ko bai tashi da niyyar yin ashura ba har sai da ya riga ya ci abinci sai kuma ya tuna ai ranar ashura ce ko ya ga bari dai ya azumin ashura to zai iya ɗaukar niyya a wannan lokacin kuma azumin sa ya yi a dukkanin azumai babu wani azumi da yake banta da wannan da yake da wannan falalar ko wannan hukunci sauran azumai na nafila abinda aka ya tabbata shine idan mutum ya waye gari bai ci komai ba bai sha komai ba kuma ga shi har alfijir ya kullum ko rana ta fito sai ya ga yana da niyyar zai yi azumin wannan yin kaga aka ce zai iya ci gaba da azumin a lokacin ya kudiri niyya kuma ya ci gaba da azumin azumin sai ayi amma idan ya riga ya ci wani abu ko ya sha wani abu ba maganar azumi wannan shi ne abin da yake sananne ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banci shi azumin ashura da cewa ko da ma mutum ya riga ya ci abincin zai iya kudura niyyar a wannan lokaci kuma ya yi kuma azumin ya yi babu ramuwa a kan hadisi da bukhari da muslim suka rawaito daga rubayya bintu mu'awiz radiyallahu anha shine ya tabbatar da wannan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika unguwannin mutanen Madina a yi na cewa wanda ya wayi gari baya azumi ya kale bakinsa a ragowar yana wanda kuwa ya tashi da azumi to ya ci gaba da azuminsa kuma wannan hukunci na cewa ana iya ci gaba da azumin ana iya ɗaukar niyyarsa ko da bayan gari ya waye kuma ko da an ci wani abu a mazhabar imamu malik ma haka hukunci a malikiya ma sun tabbatar da cewa wannan hukunci haka yi so azumin ashura a da da farko a matsayin wajibi ne daga baya da aka saukar da azumin wata ramadan wajabcinsa da kasancewarsa rukuni a musulunci sai tashi daga matsayin wajibi ya koma mustahaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani lokaci yayi niyyar zai hada da ranar tara ga wata zai rinka yin azumin tasu'a sannan ya ashurar domin ya zama da cewa ya saba wa yahudawa to kafin shekara ta zo ya yi haka sai Allah ya karɓi wannan ya sa aka ce tun da ya yi niyyar zai ga abin alkhairi ne to ana so mutum shi ma ya haɗa biyan a yi tasu'a a yi ashura idan ko mutum bai yi tasu'a ɗin ba to ana so ya haɗa da ashura da hadi ashura ranar ashura da kuma ranar sha ɗaya ga watan ashura saura ke kenan akwai matakai uku na azumin ashura ko dai mutum ya ranar ita kadai ko ya taso da asura, ranar tara da ranar goma ko kuma mutum ya yi ranar goma da ranar goma sha ɗaya amma abinda da ya fi falala abin da aka so shi ne mutum ya yi na taran da kuma na goma wato ya yi na taso ɗin da kuma ashura ɗin ya haɗa su gaba ɗaya tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar ya aikata hakan amma kuma Allah bai bashi shi iko ba kafin lokacin Allah ya karɓi ransa wannan kaɗan kenan daga cikin hadisai da suka zo a cikin littattafan sunna kuma ingantattun hadisai dangane da matsayin azumin ashura waɗanda suke da'awar su ne masoyan ahalil baiti su ne mabiyan mazhabin ahalil baiti su suna inkarin wannan azumin suna cewa bid'a ne azumin ashura suna cewa azumin ashura azumi ne da samsam ma bai kamata a rinka yin sa ba saboda wai sun ɗauka suna ɗauka cewa kamar wai an ƙirƙiri azumin ne domin kawai nuna murna da farin ciki dangane da kashe husaini da aka yi a ranar ashura ta shekara ta 61 daga hijira to wannan magana ba haka take ba kuma su ma ahalul bait manya-manyan jagorori musamman waɗanda su mabiya addinin shi'a suke cewa su ne imamansu to ruwayoyi sun tabbata har a cikin littattafan nasu ma wanda suke tabbatar da cewa su ma imamai sun yi umarni da ai azumin ashura kuma su ma suna yi wanda yake tabbatar mana da cewa su fa ba fa waɗannan imamai suke bi ba magana ta gaskiya ba ahlul baiti suke bi ba a'a suna dai bin son zuciya da tsare-tsare da bid'o'i na waɗanda suka kafa wannan addini na ci'anci kama daga kan abdullahi ibn saba har zuwa masu rawani na yanzu waɗanda ake kiransu marji'o'i maraje da ayoyi da sayyadai da sauransu abin da ya tabbata ga imamai na ahalin bai shine yin azumin ashura kamar yadda aka rawaito daga sayyidina ali Allah ya kare da gare shi wanda aswad ibn yazid ya rawaito ko yake faɗa cewa ban ga wani wanda ya fi sayyidina ali da abu musa yawan umartar mutane da yin azumin ashura ba wato a cikin duk wanda ya zauna da su daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi ƙarfafa da yawan kwamarkar mutane da ke azumin ashura kamar sayyidina ali bin abi talib da kuma abu musal ash'ari sannan kuma an rawaito daga abu abdullah daga babansa abu abdullahi tafi ne ja'far sadiq daga babansa zainul abidin ya ce hakika sayyidina ali ya ce ku yi azumin ashura da tasu'a saboda yana kankare zunubin shekara guda ku yi azumin ashura tasu'a da ashura saboda yana kankare zunubin shekara guda wannan ruwaya tana cikin littafin tahazibul ahkam na tsusi juz'i na biyar shafi na 959 wanda shi dusi a um, shi tahzibul ahkam yana ɗaya daga cikin tsarka kan littattafai littattafai mafiya inganci wanda aka gina addinin shi a kansu akwai tashi akwai malla hazurul faqih akwai tahzibul ahkam sannan kuma akwai al mu muna da shida bukhari muslim tirmidhi na sai abu da ibn majah su kuma hudu ne da su sai kuma wasu daban-daban daban-daban amma dai waɗannan hudun su bai tuce to a cikin wannan littafi tahzibul ahkam wannan ruwaya ta zo kuma masu sharhin wannan littafi sun tabbatar da ingancin ita wannan ruwaya haka ja'far sadiq Allah ya kare da gare shi shi ma an samu ingantaccen ruwaya daga gare shi da umarni da yin azumin ashura da kuma tabbatar da falalar wannan ranar saboda haka abin da suke cewa kirkira ce ta ahalin sunna don wai na yin azumin ashurar wannan magana ce da ba haka take ba ko da yake dai a wasu littattafan nasu suna nuna cewa ai shi sayyidina ali da ja'far sadiq da sauransu da suka yi umarni a yi azumin kuma suka yi azumin wai sun yi ne a matsayin taƙiyya sun yi ne a matsayin taƙiya wai ɓoye gaskiyar al'amari suka yi kamar suna jin tsoron in ba su faɗi falalar ashurar in ba su yi azumin ashurar ko za a kashe su ko za a cutar da su su kuma a tsorata suke saboda haka sai wai suka aikata to kaga mun sha yin bayani cewa duk lokacin da aka danganta maganar taƙiyya da wani daga cikin manyan imamai na ahlul baiti ballantana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba karamin cin zarafi bane a gare su domin ku an nuna su matsorata ne an nuna su ba sa ma iya fitowa su kaɗi gaskiya komai ɗacinta ba sa ma iya yin addini a bainar mutane wai tsoro suke wani abu ma ba ma wani abu ne ba, ba wani ma bai damu ba ko a yi ko kar a yi amma sai su nuna cewa wai taƙiya ta sa sun ƙi ko kuma sun yi kawai dai suna sufanta su da sufa ta matsoranta to wannan shi ne kaɗai abin da ya inganta dangane da abin da ya shafi ashura cewa a yi azumi a wannan rana cewa rana ce ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin kwanakin watan muharram wanda watan muharram ɗin yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu cewa a ranar aka kubutar da banu isra'il aka hallakar da fir'auna to amma banda wannan kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda ake rawaito da ake dangantawa da ita wannan rana ta ashura ko dai dangane da falalar ranar ko kuma wasu abubuwa na tarihi daban da ake cewa sun faru a wannan ranar ko kuma dangane da azumin ranar ko wasu salloli da ake ambatawa ko kuma dangane da ashura ta shekara ta 61 daga hijira wata cikinta aka kashe husaini ibn ali bin abi talib Allah ya kare da gare abubuwan da aka kirkira aka jingina su da ashura suna da mutukar yawan gaske kuma kowane bangare sun yi wannan kirkire-kirkira Bangaren mabiya addinin shi'a da bangaren sauran musulmai da an samu waɗannan ƙarerai da ƙirƙire-ƙirƙire bari mu fara da abubuwan da mabiya addinin shi'a suke dangantawa da wannan rana musamman su ba sa duban komai a duk abin da ya shafi ashura illa maganar kashe husaini a ranar duk wani abu da suke faɗa ko na falala ko na wani abu na musiba ko wane ne to yana dai da suna alakanta shi ne da maganar kashe Hussein da aka so da haka sai suke cewa a ranar da aka kashe husaini Allah ya kare da gare shi rana ta kisse a wannan ranar wato rana ta yi zazzabi har sai da aka rinka ganin taurari da rana dagal amma ga taurari ana ganin sannan kuma suka ce sama sai da ta yi jawur ba a taɓa ganin wai sama ta yi ja ba sai a wannan rana sannan kuma aka yi ruwan sama amma na jini wai aka yi ruwan sama amma ruwan jini ita ma saman kuka take jimami take saboda an kashe husaini ita da ta tashi nata kukan kukan jini ma sai sannan kuma wai duk dutsen da aka daga a wannan ranar sai a ga jini yana kulkulowa a karkashinsa sannan kuma wai da aka zo wucewa da kan husaini kamar da za mu faɗa a gaba da aka kashe shi an tatse masa ne wai da aka zo wucewa da kan nasa duk garin da aka zo wucewa da kan sai a ga jini shararar shararar shararar shararar a cikin garukan mutane garukan gidajen mutane kuma garukan wai imami suke kuma kuka suke kuma kukan na jini ba ma na hawaye ba sannan kuma wai sai da ƙasa ta yi duhu kwana uku kowace ƙasa ko ina mutum ya duba ƙasa sai ya ganta kamar an yi gobara sai da aka kwana uku sannan kuma ta dawo normal yadda take sannan kuma duk kirare da aka shafa a wannan ranar to sai ya ƙona wa mutum jikinsa mace ta shafa warsu da za'afaran da bakur da wane ne kawai sai ga fatarsa ta ɗaye saboda su ma turarukan yajin aiki suke a ranar ba su yadda a ji ƙanshinsu ba suna jin takaicin abin da ya faru sannan kuma raƙuma da shi hussein da mabiyansa suka hau a lokacin da za su taho karbala wai da aka yanka waɗannan raƙuma naman sai rinka ɗaci da an tauna naman sai a ji ɗaci su ma da suka fusata raƙuman suka shiga cikin jimani sai kawai suka shiga wani yanayin da naman ma ya ɗaki sannan kuma taurari na sama da suka ga an kashe Usaini su ma hankalinsu ya taki suka rinka gudu har suna ma karo da junansu ta ji fa taurari suka rinka karo da junansu ko ba su rikito ƙasa ba kiyama ma ba ta tashi ba kaga an yi wata kware-kware wa izal kawakibin ta sarari sannan kuma wai suka ce 'ya'yan husaini da mata da barorinsa da yara da aka kama wai aka yi musu zigidin haihuwar uwar aka ɗora su a kan ragoma to wai saboda gudun kada a ga tsiraitu, sai allah subhanahu wa ta'ala nan take ya tsirar da tozo biyu a jikin ragoma duk raƙumin da suke kai sai ake masa tozo biyu ya rufe gabansa ya rufe bayan wai daga lokacin aka fara samun raƙuma masu tozo biyu kafin wannan lokacin kwata-kwata wai a duniya babu raƙuma masu tozo biyu sai a wannan lokacin aka fara samu sannan kuma wai yazidi shine ya bada umarni a kashe hussein wanda wannan ƙarya ne yazidi yana sha shi kuma hussein yana kufa ubaidullah ibn ziyad ne ya da umarni aka kashe shi kuma za mu ma faɗi nan gaba sunan wane ne wanda ya kashe shi sannan kuma wai da aka kai masa kan husainin sai rinka tattaka kara a bakin husaini wannan shi ma ƙarya ne kwata-kwata ma ba a kai kan husaini wajen shi yazidu ba sannan kuma wai shi husaini tun yana yaro bai taɓa ma shan nono ba wai wata karama ko da yake su ba sa kiran irin abin da ya faru na ban mamaki ga imamai da sunan karama mu'ujiza suke kiransa da shi saboda su a wajensu dukkan waɗannan imamai hasan um, sayyidina ali hasan husain har zuwa mahadi matsayin su ɗaya da annabawa suna cewa ma sun ma fi annabawa daraja annabi muhammadu ne kaɗai ya fi su daraja amma duk ragowar annabawa sun fi su daraja da suka ce wata mu'ujiza ta shi Husaini sanda yana jariri har aka yaye shi wai bai taba shan nono ba wai annabi ne yake zira masa yatsansa a bakinsa ya tsotsa ya tsotsa in ya tsotsa to kamar ya tsotsi nono na tsawon kwana uku kenan sai bayan kwana uku kuma ya sake zira masa yatsa wai har ya girma a haka kuma wai da aka kashe shi aka cire kan nasa wai kan sai ya yi magana ya rinka yin hudubobi akwai littafi madinatul ma'ajin na hashin baharani ya kawo maganganu masu yawa a cikin maganganun da kan yayi wai har sai da ya karanta suratul kahfi ma gaba ɗayansa wai kan <laughs> ya karance suratul kuma sannan dukkanin halittu wai sun yi kukan mutuwarsa aljanuma, sun rinka yin kururuwa dukkanin annabawa sai da suka sassauko suka fito daga kaburburansu suka zo suka kawo masa ziyara a nan karbala ɗin kuma duk sanda aka ji tattabara tana kuka to wai kukan kashe husaini take tana kuma la'antar waɗanda suka kashe shi ko yanzu kake da tattabara ka ji tana kuka to wai wai a wajensu a faɗansu wai kuka take na kashe husaini da ake ita kanta mujiya ma wai da tsuntsuwa ce ta gida kamar kaza da tattabaru da sauransu to amma tun da aka kashe husaini ranta ya ɓaci ta zama ta tafi daji sai ta maƙo ya ba ta ma fitowa cikin tsuntsa yan uwanta sai dare ya yi sannan ta fito tana kuka kuma wannan kukan da take yi kawai kuka ne na jimamin kashe husaini wayannan tarin maganganu ne waɗanda ko da wanda bai yi karatu ba in ya je siyasan maganganu ne kawai da gara ma wasu tatsuniyoyin da su wanda suna nan a cikin littattafan mabiya a ginin shiya to abin bai tsaya ga wannan ba daidai da ƙasar kabarin shi sayyidina hussein ko ƙasar wurin karbala ɗin ita ma sun kirkiri darajoji da kwalaloli masu yawa sun ce duk wanda ya salla a wannan wurin to Allah sai ya karɓi sallarsa duk wanda ya ci wannan ƙasar da niyyar waraka to wai ladan da za a bashi da falalar da ya samu kamar ya ci naman imamai ne kaji kamar ya ci naman Sayyidina ali da hassan da husaini da sheik wannan imamai har naman mahadi kamar ya ci to don allah wannan ina falala a ciki wanda ya cinye naman imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sannan kuma duk istighfarin da aka yi da tarban da yake a jikinsa akwai kasar karbala to daidai yake da istighfari saba'in akwai tarbuna da suke wanda suke cewa wai an shafa masa kasar karbala ko an hada da kasar karbala a cikin yin tarbin mai tsada ne na musamman ake yi wa odarsa to wai duk ɗaya idan mutum ya yi asala firin lafa daidai yake da wani ya yi guda saba'in in koma ya rike shi ba baya isa istighfarin baya komai to za a yi ta maka ladan yana sannan kuma wai ita ƙasar in aka goga ta a dasafin jariri to wannan yaro zai samu aminci da kariya har girmansa babu wani abin sharri da zai same shi in kuma wai aka zuba kasar a kabarin mamaci to wannan mamaci ba zai a masa azabar kabari ba ba za a tambaye shi ba ba kwata-kwata a cikin kabari idan mutum ya yi layar wannan kasar ya sa a jikinsa ko a abin hawansa to ba zai gamu da hatsari ba da sauran dai abubuwa masu yawan gaske idan kuna kallon hotuna da suke nunnunawa na bukukuwan da suke yi a lokacin asura za ku ga aka yi samu wani ɗan gulbi haka a zuba ƙasa ɗanyar ƙasa sai muta a zuba mata ruwa a faɓa ta sai mutane su rinka shiga suna birgima a cikin ta, wai ƙasar karbala ɗin domin ita ma suna cewa duk mutum ma da ya shafa ta a jikinsa to wai duk cutukan da suke tare da shi da zunubin da yake aikatawa ya aikata wai da Allah zai gafarta masa sannan kuma dangane da ziyartar kabarin shi Hussein din a Karbala din nan ma sun kirkiri karerai masu ɗimbin yawa daga ciki akwai cewa wai duk wanda ya ziyarci kabarin Hussein za a ba shi lada daidai da ya yi aikin hajji so uku tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je karbala wai za a ba shi ladan ya yi aikin hajji so uku kuma aikin hajjin ba mutum aikin hajji ba tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ba aka ce wanda duk ya je karbala so daya to za a ba shi ladan aikin hajji so ɗari a wata ruwa ba aka ce za a yace masa dukkanin zunubansa wannan shi yasa sai ka ga wani wanda yake bin addinin shi'a ya je karbala so goma so ashirin a rayuwarsa amma bai je aikin hajji ko so ɗaya ba saboda an ce zuwa ɗaya daidai yake da aikin hajji so uku daidai yake da aikin hajji so uku tare ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ma wai ita karbala ta ma fi makka daraja kabarin husainin ya fi ka'aba ma daraja amma suke cewa karbala ma wai sai da Allah ya ce da ka'aba wai Allah ya ga ka'aba tana wani daga kai tana wani gani gani tana yi wa karbala kallon hadarin kaji sai Allah ya ja kunnan ita ka'aba ya ce ke ki kiyayi tsiraira karbala domin ba dan karbala din nan ba da ke ma ban halicce ki ba kuma in kika ƙara yi wa karbala wani gani gani zan rubuje ki nan mai da ke niƙaƙƙiyar kasa wadda haka wai shi ne suka kawo waɗannan hadisai haka kuma akwai maganar falalar yin sallah a karbala ɗin kuma zuwa karbala ya kuma zuwa tsayuwa arfa saboda duk wanda ya je karbala an ce masa zunubansa amma wanda ya je aikin haji ba lallai ne ya kasance an ce masa zunubansa ba sannan kuma wai wanda ya yi wa Hussein waka ranar ashura ko a ranakun ashura ya yi waka waƙar da ta sa har mutum ɗaya zuwa hamsin suka yi kuka ko da kukan ƙarya suka yi to shi mutumin da ya waƙar ya zama ɗan aljanna kamar yadda za mu yi bayanin irin abubuwan da suke yi na ibadu a ranar ashura kuma da ba kun sani akwai wake-wake da suke yi ana yi ana dukan kirji ana buga kai ana abubuwa daban-daban to duk wanda ya yi wata waka da ta sa har mutum ɗaya zuwa mutum hamsin suka yi kuka to kawai shi kenan shi wannan mutum ya zama ɗan alfiyata daidai da zanga-zanga da suke ta ranar ashura ɗin nan ita ma sun yi ta ƙoƙarin su kawo mata falala to amma dai ba a iya samun wani nassi daga wani imami ko ballantana aya ko hadisi ba sai dai suke ta faɗan labarai da cewa wasu wani ya taɓa zuwa ashurar ya mafarki da imamu mahadi ya ce na gode ko ya ce an yake ma zunubanka wani ya kaza wani ya kaza irin dai waɗannan labaran wannan su ne abubuwan da kaɗan kaɗan daga cikin abubuwa na ƙarerai da mabiya addinin shi'a suke faɗa dangane da abin da ya shafi ta ashura ɗin a gaba za mu sake faɗar wasu ma sha Allah to a cikin littattafai na sunna wasu littattafan da dama dai ko dai an rubuta su ne domin a ware hadisan da suke ba su inganta ba ƙagaggun hadisai ko kuma a'a littafai ne da ake kawo hadisai da sahihai da hasanai da za'ifai da ma hadisai na karya to akwai wasu daga cikin irin waɗannan hadisan waɗanda suke na karya ne ba su inganta ba a kan ashura ibn al-jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at ya faɗa cewa waɗansu jahilai masu da'awar cewa su ahalin suna ne sun kirkiro hadisai kan falalar ashura wai don su musgunawa 'yan shi'a da suka ga 'yan shi'a suna yin abubuwa daban-daban na faɗar falalar ashura da sauransu su kuma su kuma sai suke ƙoƙarin yaƙi wannan abu maimakon su yaƙi barna da gaskiya sai suka yaƙi barna da barna sai kawai su kuma suka ƙirƙira hadisai na falalar ashurar domin kamar kalubalanci su wayannan yan shi'a tare da cewa kuma su ma sun san abin da duk abubuwan da wayannan yan shi'a suke faɗa ƙarya ne wasu ma sai suka daɗa ɗaya wasu ƙarerayin suka tsora a kai daga ciki akwai wani dogon hadisi da shi ibn al-jawzi Allah ya rahama a gare shi ya kawo a cikin littafin al-mawdu'at yace an karɓa daga Abu Hurairah yace Haƙiƙa Allah ta'ala ya wa banu isra'ila azumin ashura shi ne ranar goma ga watan muharram kuma ya yi azumin wannan yini saboda haka kai ku yi azumin kuma wanda ya yi azumin wannan yini kuma yalwata wa iyalinsa a cikinsa Allah zai yalwata masa a wannan shekara ku yi azumi a wannan ranar saboda a ranar Allah ya tafi tuban annabi Adam a ranar Allah ya ɗaukaka annabi Idris a ranar Allah ya kubutar da annabi Ibrahim daga wuta a ranar annabi Nuhu ya fito daga jirgin ruwa a ranar aka saukar da astaura ga annabi Musa a ranar aka fanshi Isma'il daga yanka a ranar Allah ya fitar da annabi Yusuf daga kurkuku a ranar Allah ya dawo da annabi Yaqub ganinsa a ranar Allah ya yaye wa annabi Ayuba bala'in da ya same shi na rashin lafiya a ranar Allah ya fitar da annabi Yunus daga cikin kifi ita ce ranar da ruwa ya yi hanya ga banu Isra'il a ranar Allah ya gafarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Allah Musa ya ketare ruwa a ranar Allah ya karɓi tuba, mutanen annabi Yunus waɗanda sana cewa wanda ya azumi a ranar za a kankare masa zunubin shekara arba'in duk wannan hadisi ne guda ɗaya mai tsawo haka ake tafada sannan kuma ka ce ranar farko da Allah ya halitta wai ita ce ranar ashura kuma ranar ashura aka fara yin wai ruwan sama sannan rahamar da ta fara sauka a duniya ranar ashura ta sauka kuma wai wanda ya azumin ranar ashura kamar wanda ya azumin gaba ɗayan ranakun duniya ne kuma shine azumin annabawa kuma wai wanda ya raya daren ashura za a ba shi ladan ibadin halittun samai da kasai wanda ya salla raka a hudu a wanda ya wanka ranar ashura ba zai ƙara yin rashin lafiya ba sai dai wai cutar ajali sannan wai wanda ya sa kwalli a ranar ashura ba zai ciwon ido ba a wannan ranar haka wanda ya shafa kan maraya a ranar ashura za a ba shi ladan wanda ya kyautata wa gaba ɗaya marayun duniya wai kuma wanda ya yi azumin ashura za a ba shi ladan mala'iku dubu goma ji mala'iku dubu goma wanda ya azumin ranar ashura kuma za a ba shi ladan aikin hajji da umra guda dubu har zuwa ƙarshen hadisin hadisi ne mai tsawon gaske wanda irin wannan har a gidan rediyo ma akan karanta irin wannan ko ana faɗa akwai wani da duk farkon shekara ko farkon watanni yana kawo to wannan hadisi ne na ƙarya abin da ya inganta game da falalar ashura kamar yadda na faɗa shine yin azumi ko falalar azumin shine tankare zunubin shekara guda sai kuma maganar cewa a ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da fir'auna ya kuma tsayarantar da banu isra'il to idan muka koma bangaren su mabiya addinin shi'a sun dai sake faɗar halalar yin koke-koken da suke yi a ranar ashura wannan koke-koken wanda yawanci ma na ƙarya ne to suka ce wai wanda ya kuka a ranar ashura za a tashe shi tare da manyan manzanni kuma kuka a ranar ashura yana sa wai mutum ya samu haske a kabarinsa ya samu haske a kuma ranar alkiyama wannan wasu ne kenan daga cikin abubuwan da aka rawaito aka danganta su da ashura waɗanda ba su inganta ba to sai bidiyo'i bidiyo'i waɗanda ba su inganta ba waɗanda ake aikata su a ranar ashura a ɓangaren shi'a akwai bidiyo'i da yawa da ake a ɓangaren ahalin sunna akwai bidiyo'i da aka ƙirƙira wanda tarihi na ya faru kamar yadda na faɗa ɗazu ibn al ya faɗa cewa ganin yadda su 'yan shi'a suka kirkiri bidiyo'i suka azzama ranar sai sa wasu <clears throat> su kuma daga cikin jahilai ahalin sunna don su kalubalance su kuma sai suka ƙirƙiri nasu ƙarerayen suka jingina da wannan ranar ashura a gurguje a ɓangaren ahalin sunna jahilai daga cikin su abubuwan da suka kirkira shine mai da wannan ranar ta zama rana ce ta ado rana ce ta farin ciki akwai abubuwa da ake faɗa guda goma wai wanda ya aikata su a ranar ashura ba zai yi talauci ba a shekarar ba zai rashin lafiya ba a shekarar ba zai gamu da wani bala'i ba a shekarar shine ya yi azumin kuma da daddare ya yi wanka ya yanke farce ya sa turare ya sa sababbin kaya ya sa kwalli ya yi abinci mai kyau lafiyayyen abinci kamar irin na ranakun sallah ya shafa kan maraya ya je makabarta a daren ya je ya ziyarci makabarta ah, sannan kuma ina jin ko ya yi sadaka ne da sauransu to wannan a lokutan da da can san musamman lokacin daular buwahiyun da fatimiyun lokacin da ya a suka mamaye wasu yankuna na kasashen musulmi suke yin abubuwa na wannan nuna ɓacin rai da kaza da kaza wanda za mu faɗa to su kuma don su kalubalance su su kuma sai su zo suna murna suna farin ciki to da wannan baƙin cikin da wannan farin cikin duka bidi'o'i ne babu wanda shari'a ce da abinda kawai shari'a ce da su shine yin wannan azumin illa iyaka to amma kuwa su a ɓangaren su ɓangaren 'yan shi'a sun mai da ranar rana ce mai matuƙar muhimmanci a addinin shi'a akwai ranaku masu yawan gaske waɗanda suke yin bukukuwa wasu bukukuwa ne na farin ciki wasu bukukuwa ne na koke-koke da bacin rai a tsawon shekara suna da irin wannan ranakun kusan ashirin da biyar kusan kowane wata sai kaga sun yi wani taro sun yi wani biki ko na farin ciki ko na bakin ciki misali watan zilhijja ranar goma sha takwas ga watan zilhijja suna yin bikin gadiru homba. wai a ranar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun sayyidina ali ya ce shi ne zai gaje shi bayan ya yi wa fati shi kaɗai shi ya zai zama halifa saboda haka suke yin murna suke tarika ko wannan wata da ya wuce ba, sun yi duk da dai abin da ya armashi ba saboda yanayi da suke amma suna fifita wannan ranar suna ɗaukar ta ma ranar tsalla babba ta ma fi ranar karamar sallah muhimmanci sannan kuma a watan rabiul awwal ranar goma ko ranar tara ga watan rabiul awwal akwai wani gagarumin biki da suke musamman a iran suna kiransa idi baba shija'uddin ranar idin gwarzan musulunci gwarzan addini wane ne gwarzon musulunci gwarzon addini shine abu lu'ula'a al-majusi wanda ya kace sai da na umar sun yi masa kabari sun yi masa hubbari sun kawata shi daidai da yadda suke kawata kabarurrukan imamai to idan shekarar ta yi ranar tara ga watan rabiul awwal sai a ci ado a sa fararen kaya a je ana zagaye wannan kabarin ana ce masa addu'a shi wanda ya kashe sai na'uwar umar ana raba abinci ana raba alewa ana murna saboda ya yi babbar abin bajinta wannan ranar ma suna kiranta da sunaye masu yawan gaske a bihar al'anwar majalisi ya kawo sunaye kusan ɗari uku da wannan ranar take da ita daga ciki akwai yawmul mufakara yawmul tabjir yawmul zakatul uzma yawmul baraka yawmul tasliya yawmul gufran da sauran sunaye da suke ambatanta a da farko-farkon fitowar su bayyana su a nan najeriya a lokacin da suka fito da sunan su 'yan brazil ne ba su shi an cin bai fito fili ba ai suna yin wannan maulidin da suke zagaye gari su fa fararen kaya suna wawwasa wa mutane a yau ko za ku ga ba ranar takuta ha suke yi ba ranar tara ga wata ko goma ga wata wani lokacin sukan kai fiye daidai da ranar da gwamnati take ba da hutu na maulidi ranar sha biyu ga wata mafi yawanci tara ga wata suke to gaskiyar magana ba maulidi suke yi ba bikin murnar kashe sai da na'umar suke yi domin a lokacin a daidai ranar a iran ana can ana yi a labanan ana yi a iraki a duk inda suke da yawa suna can suna yi ranar tara ga watan rabiul awwal suke yi wannan bikin sannan kuma ga ranar ashurar in aka shiga watan muharram akwai ranar ashura ranar da za mu bayani a kanta a watan safar ranar bakwai sha bakwai ga watan safar shi ma suna yin taro shi kuma na bakin cikin mutuwar imamu musal kazi a watan rabiul awwal ranar tara kuma ana kwana ɗaya a yi bikin mutuwar sai na umar sai kuma a yi bikin mutuwar imami na goma sha ɗaya hassanin askari sannan a ranar goma sha bakwai da rabiul awwal sai a sake yin wani bikin shi kuma na haifar ja'far sabi yawancin bukukuwan da suke tarukan da suke na watan rabiul awwal ba maulidi ba ne saboda abubuwa wajen guda biyar suke ko bakwai a watan rabi'ul awwal amma tun da dai maulidi ake a gari sai su fake da cewa maulidi suke a watan rabi'u usani a wannan wata shi ma suna yin bikin haifar hasan al-askari bayan a rabi'ul awwal sun yi bikin mutuwarsa to wata mai zuwa kuma sai a yi maulidin sa ranar haihuwarsa a da kula shi kuma ake yin bikin mutuwar na fatima ita kuma ranar 23 ga wannan wata a watan rajab a nan kuma ranar 1 ga watan rajab sai kuma a ranar suke yin bikin mutuwar bikin haihuwar ja'far muhammad al-bakir kuma a ranar dai ake bikin mutuwar ali al-hadi kimani na goma sannan a ranar goma ga watan rabi'u sani ake yin bikin mutuwar haifar muhammad al-jawad a ranar uku kuma sha uku ga watan ake yin bikin haihuwar sayyidina ali bin abi talib Allah ya kare da gare to haka dai har ƙarshen shekara babu wani wata da ba za ka ga ana wani biki ko na mutuwa ko na jaji ko na murna ko na haihuwa ko na waye ba za mu faɗi me asalin wannan bukukuwa da suke wane ne ya fara a nan gaba saboda lokaci dole ina ga sai muna ɗan rarrake wasu abubuwa to gaba ta gaba ita ce wannan bid'a da suka kirkira ta bukukuwa ranar ashura wacce take farawa tun daga ranar ɗaya ga watan ashura har zuwa ranar ashirin ga watan safar me asalinta yaya aka aka ya aka fara wannan abu shin akwai aya ko hadisi game da wannan cin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ware ranar mutuwar wani daga cikin sahabbansa misali a rayuwarsa matarsa ta fari mai daraja khadija ta mutu ko a rayuwarsa 'ya'yansa kusan duk maza 'ya'yansa duk suka mutu a rayuwarsa hamza ibn abi talib babbansa ya mutu a rayuwarsa aqil ja'far kai ya mutu daga dama daga cikin sahabbansa muhajiru da ansa shin ya ware wata rana ya sa baƙaƙen kaya ya tara mutane ya zo yana bayanin mutuwar su yana kuka ana yin kuka ana dokan kirji ana waye ana waye ba a yi ba sai da na ali bin abi talib bayan da ya mutu ko da aka kashe shi ya bar hassan da hussein da rayuwarsa a lokacin shin sun yi wani abu sun ware wata rana ta jimamin mutuwar mahaifinsu wanda shi ne imani na farko ba su yi ba sun ware wata rana da su da saidina ali dangane da tunawa da ranar mutuwar fatima Allah ya kare ta a gare ta wacce take tsoka daga cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba to sauran musulmi sun ware wata ranar tunawa da mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai musiba da ta fi rabuwarsa da duniya ta gaba yi ba sannan an asira bakar ya mutu sai da na umar an kashe sai da na usman an kashe sai da na ali ma an kashe shin an ware wata rana don tunawa da mutuwar su da jimami da wane ne da wane ne duk ba a yi ba waɗanda duk suka biyo baya sun farkon musulunci ba a taɓa ware wani lokaci da za a ce ga wasu bukukuwa da za a yi na mutuwar wani ba ko shi husainin allah kare da a gare ni da aka kashe shi a ranar goma ga watan muharram shekara ta 61 daga hijira ba a yi wani abu ba har wannan shekara ɗarin ta rufa shekara ɗari biyu ta rufa shekara ɗari uku ta rufa sai da aka zo shekara ta ɗari uku da hamsin da biyu a lokacin da 'yan shi'a suka samu damar kafa daula wacce ake kiranta daulatul buwaihiyun to sannan ne shi shugaban wannan daula ya kirkiri wanda ake masa lakabi da mu'izzuddin shi ne ya kirkiri a ware wannan rana ko tun daga farkon muharram har zuwa ranar goma ga muharram a ware su domin su zama na ranaku ne da ake jaje ake jimami ake zama makokin mutuwar hussein shekara ta ɗari uku da da hamsin biyu sannan aka fara bukukuwan ta'aziyya ko makoki ko jimamin mutuwar hussein kaga ƙarshen bidi'a ke sai da hairul ƙorone duk suka wuce saboda aka sai ya kafa dokar cewa duk ranar ashura kada a yadda a buɗe kasuwanni duk wasu masu sai da abinci a kasuwa kada wanda ya fito sannan kuma a kakkafa tantina hemoni kuma a kowane jikin garo na gidaje da kasuwanni a sassanya baƙaƙen yankuna a samu baƙaƙen tutoci a sa a samu baƙaƙen kaya a sassa kuma a rinka zama ana koke-koke ana bayanin abubuwan da suka faru a wannan lokacin ibn kasir allah ya kare da gare shi yake cewa a wannan lokaci su 'yan shi'a a daular gwani buwai sun kirkiri abubuwa masu yawan gaske idan rana ashura ta zo za su yi sau-sau suna bin titina da ganguna manya-manya ana ta kiɗa ana ta watsa toka da gari a ƙasa ana sanya baƙaƙen kaya mutane suna ta wani koke-koke wasu ma koke-koken nasu na ƙarya ne kuma ba sa shan ruwa a ranar wai saboda husainu ba ya mutu ne da ƙishirwa, su ma sai su mutu sai su yini a wannan ranar ba su sha ruwa ba sannan za su fito suna mammarin jikinsu suna yayyanka jikinsu suna yin abubuwa daban-daban ibn kasir ya ce wannan abu ne da shari'ar musulunci ba ta zo da shi ba kuma abu ne da ba shi da wata manufa in ban da ta da hukuma da ta da hayaniya da sanya gaba ko dasa gaba a zukatun musulmai sau da lokacin da suke wannan eh, yawace-yawace suke waɗannan abubuwa ba wai iya magana husainin kawai suke ba suna haɗawa da zagen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma waɗanda ba su ma ji ba ba su gani ba wannan abubuwa ba sun faru ne shekaru da dama da mutuwarsu suna haɗuwa da abubakar da umar da usman suna zazzagin su da su ma'awiya ballantana kuma yazid wanda shi suka fi ba zagi shi suka fi tsinewa saboda rigingimin da suka rika faruwa tun a farko-farkon kirkirar wannan abubuwa na ashura har sai da ta kai ga su kansu ita kanta gwamnatin da ta kirkira abin akwai shekarun da sai da aka rinka hana bayan ashura su kansu gwamnatin da suke na goyi din daunar su bane goyi sai da suka rinka hana a shekara ta zuwa ce a wannan shekarar ba a shura saboda irin rigingimu da suke faruwa saboda sun zo tsakiyar musulmi sun zo kuma suna zagin musulunci suna zagin sahabbai kuma malaman tarihi sun faɗi lokuta daban-daban da aka sha balahira da tarzoma da yaƙe-yaƙe ma da kashe-kashe a ranakun ashura ɗin na misali shekara ta ɗari uku da hamsin. da uku kaga shekara ɗaya bayan farawa to wata shekara da ta zo a bagada da sai da aka yi gagarumin tashi hankali a shekara ta ɗari hudu da sha biyar ba an yi rigima gagaruma a shekara ta ɗari hudu da ashirin da ɗaya da shekara ta ɗari biyar da tamanin da ɗaya duk an yi abubuwa daban-daban to daga nan sai wannan bidi'a ta falsama daga bagada sai ta haura misira a lokacin da Ah, ubaidiyun su ma 'yan shi'a ne a lokacin da suka kafa daular sa misira su kuma sun fara bidiyoyin ashura ne a shekara ta ɗari uku da da sittin shida, shekara ta ɗari uku da da sittin shida to kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo rugujewar daular banu buwayin da rugujewar ita ma daular ubaidiyun ɗan a misira ba sake jin motsin wannan abubuwa ba sai a shekara ta ɗari tara da bakwai lokacin da aka kafa daular shi'anci a iran wanda iran ƙasa ce ta ahalin sunna shekara dubu kusan shekara dubu ahalin sunna su ne domin akwai manya-manyan malamai na sunna wanda asali daga iran suka fito kama abu hanifa kama imamu muslim wanda ya sayi wa musulun kamar manyan malaman tafsiri akwai jarulal da makshari ko da yake dai shi mu'tazili ne amma dai ba dan shi'a ba akwai manya-manyan malamai to su wannan da ake kiransu safawiyun su ne suka zo da ƙarfin tsiya da bakin bindiga da kaifin takobi suka dasa shi'anci a iran suka rugurguza al'amura na ahalin sunna suka rusa masallatai suka yayyanta malamai suka dasa shi'anci a shekara ta 700-900 kaga tun farkon musulunci shi'anci bai da su ba iran sai a shekara ta 907 wanda yanzu bai fi magana shekara 400 da ɗan wani abu ake magana ba lokacin da suka kafa wannan daula ah, wanda ya kafa wato wanda ya karfafa daular sosai da sosai shine ismail shah ismail shine wanda ya da karfafa harkar ashura nan, ya kuma tsara ya daɗa fito da abin a wancan lokacin banu Buwayi da su obaidiyon kawai yawo suke yi a titina suna wannan kaɗe-kaɗen suna zage-zage suna wake-wake amma shi wannan shah ismail da ya zo sai ɗebo al'adu na rugujajjiyar daular farisa al'adu na rugujajjiyar daular farisa ai kafin musulunci ya zo iran daular farisa ita ce take rike da iran da sauran kasashe da suke kewaye da ita daula ce da ta shekara kusan dubu biyu su ne masu bautar wutar nan da ake cewa lokacin da aka haifa annabi wutar ta mutu menene katanga ta rushe da sauran abubuwan da ake fara to za mu sai na umar aka ga wannan daula to amma su da yawa daga cikinsu duk da sun shiga musulunci amma ba su sallama wa musulunci ba ɗari bisa ɗari suna da baƙin cikin rusa wannan daula da aka saboda haka suka yi ta ƙoƙarin na farko ya za a yi dawo da wannan daular idan ba za ta dawo ba ya za a yi su ɗebo al'adu da suka saba da su a wannan tsohon addini nasu da wannan tsohon sarauta nasu su shigo da su cikin addinin musulunci to a tsawon shekaru ba su samu damar da za su kafa daula ba tun daga zamanin turamuna da aka rubuje ta sai a shekara ta ɗari tara da bakwai to shi wannan sha ismail Asafawi? da ya sami dama ya kafa ita wannan daular sai ya ɗebo irin wayancan al'adu na maguzanci na wancan tsohuwar daular sai ya shigar da su a cikin bukukuwan ashura baya da sa baƙaƙen kaya ya haramta yin aure a cikin watan muharram baya da sa baƙaƙen kayan a jiki da jikin wuraruwa da sauransu sai kuma aka tsara cewa to a rinka yin abin daki daki yan wannan unguwa ko yan wannan halka ko yan wannan katiba ko yan wannan waye su zo da tutocinsu baƙaƙe sannan kuma a sa kaya kala kala wasu su sa baƙaƙen kaya wasu su sa fararen kaya sannan a taho ana koke-koken ana waƙe waken ana marin kumatu da ƙarfi ana dukan ƙirji sosai da ƙarfi ana duka sannan a rinka samun wuka ana dukan jiki ana yanyanka jiki a buga wuka a koshi jini ya fararo a tafi kuma maza da mata sannan kuma shi ne ya kirkiri a tsara wasan kwaikwayo na yadda za a nuna ma yadda wai aka kashe shi hussein da ta sai a samu wasu gwanayen wasan kwaikwayo wasu ma kamar a yanzu da abubuwa ya ci gaba harkar tim ta zama sana'a a wasu ƙasashen sukan je su ma gayyato 'yan wasan kwaikwayo wanda suke professional su ba ruwansu da wannan harkar su zo su tsara wasan kwaikwayo sosai a biya sai a zo a samu mata da yara a yi musu shigar larabawa a samu raƙuma da dawakai da wane a samu wani mutum ya sa kaya shi ma ya shiga laraba sai ya sa farin kyalle ya rufe fuskarsa wai shi ne hussein sai ya hau kuri ya hau doki sai ya zo ya tafi can kuma sai wasu su taho su ma da makamai da wane ne wai su ne ɓangaren mutanen yazid su kuma sai su zo ana ta tattaunawa ana tattaunawa Karshe kawai sai a kama yaƙe-yaƙe ragwajen ragwajen kakakakakaka sai wannan ya faɗo daga kan doki wai an kashe ya yi shahada sai wannan ya faɗo har dai ƙarshe ya zama na ba wanda ya rage sai shi hussein aitai aitai aitai ƙarshe shi ma a taka masa maki a kulle masa kai shi kenan shi ma ya mutu sai a zo a samu mata da yara a ɗaɗɗaure su da sarƙoƙi sai a sa su a gaba a samu wani ya ta tsula musu bulala suna yin in suka zo wucewa suna za ku ga wasu da sarƙoƙi an ɗaɗɗaure su da farka, ana ta tsula musu bulala to wai wayannan su ne suke aktin a matsayin ƴaƴan da jikoki da barori da yaran da ke Husainin ya taho da su to waɗannan an ƙirƙire su ne an fara su ne a shekara ta ɗari tara da bakwai a lokacin daular safawiyun a ƙarƙashin mulkin ko sarautar <clears throat> shi a sha ismail a safawi kuma shi ya ɗau abin a matsayin kamar wani rukuni ne ma daga cikin addinin shi'a duk ma wanda ma yake ganin cewa wannan ba daidai ba ne to inda ɗan shi'a ne kawai ya ma fita daga shi'ancin banda wannan bid'a ta ƙarfafa abubuwan ashura shi sha a safawi din nan ismail ya da kirkira wasu bida shi ne wanda ya kirkira a rinka ji titina fili a fili ana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman abubakar umar osman har a kasuwanni da titina da sauran wuraruwa sannan kuma shi ne ya ƙirƙiri a kiran sallah a ƙara da wa ashhadu anna aliyan waliyullah tun farkon musulunci ba a san da wannan ba sai wajen shekara ta ɗari tara da bakwai aka fara amma yanzu har suna ƙoƙarin su ce ai tun zamanin annabi ma ake wannan kiran sallah a ce in an ce ashhadu anna muhammadan rasulullah wai sai a ce ashhadu anna aliyan waliyullah kuma a zamanin sa ne aka kirkiri yin sallah ko yin sujjada a ƙasar karbala turba a turbatul husainiya wanda suke yi a ɗan abin nan ɗin nan su sa a gabansu in sun zo yin sallah su rinka abin nan to wannan shi asafawi a sha isma'il asafawi safawi shine wanda ya kirkiri wannan bid'a saboda haka wannan abubuwa da ake yi na magana ashura ba wani abu ne wanda ya daɗe ba ma a tarihin musulunci abu ne da duka duka da ya fi shekara ɗari hudu ba amma kuma kokari suke su ce wai tun zamanin annabu ba wai annabu ba yi kokan mutuwar Hussein a'a to yaushe aka kashe Hussein shekara ta ɗari um, shekara ta sittin da ɗaya daga hijira aka kashe shi kuma zala sallallahu ya yi wa fashi shekara ta goma daga hijira shekara hamsin da ɗaya da wafatinsa sannan ma aka kashe hussein to ya aka yi kuma har ya zama makokin mutuwar hussein to da suke yi yana da yawa amma daga ƙarshe bayan zuwan kumai shi ma ya daɗa ƙara wasu bidiyoyin sai suka mai da abin ya zama na tun daga farkon watan muharram za a rinka zama a husainiya ko wasu wuraruwa ana samun wasu waɗanda suke masu murya wanda suka kware wajen yin murya da karya murya yadda za ta sa mutum ya ji tausayi har kuka ya kama kowace rana ko da yamma ko da daddare za su taru akwai littafai da suka yi na musamman jizi'i jizi'i ranar farko ga jizi'in da za a karanta rana ta biyu rana har zuwa ranar goma to yana karantawa yana karya murya yana keɓa baki yana yi yana yi har dai mutane ya ja zuciyar mutane a yi ta koke-koke ana ana tabula to in an gama kuma sai a tashi kuma sai a yi wake-wake ana dukan kirji ana dukan kai ana wake har zuwa ranar goma za a yi da safe in aka gama sai a yi wannan wasan kwaikwayon akwai wasu hemomi da ake kakkafawa a can gefe sai a zo duk a cinna musu wuta a ƙona to wai an ƙona an yi wa an misalta yadda aka ƙona hemomi na fi hassan a fi husaini ke da ke kenan to daga nan kuma sai a yi wannan zagayen a ta wannan yawace-yawacen ana yin abubuwan da ake yi 'yan kallo kuma in a can ne su ma 'yan kallon suna ta koke in kuma a nan ne masu dariya na yi masu mamaki suna yi to wannan shi ne asalin yadda aka fara ma wannan abu to a gurguje wai menene ne gaskiyar abin da ya faru dangane da kashe husainin nan kuma waye ya kashe shi su waye suka kashe shi shin yazidi ne ya kashe husaini shin ahalus suna ne suka kashe husaini kafin wannan bara a takaita mu dan faɗi kaɗan daga tarihinsa da falalarsa shi hussein allah ya ƙare da gare shi an haife shi ne a watan sha'aban shekara ta hudu daga hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan allah da kansa shi ne ya raɗa masa sunan hussein kamar yadda shi ya raɗa wa wansa hassan wannan sura kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya masa hakika kuma ya faɗi hadisai masu yawa dangane da falalarsa tare da shi da ɗan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Hassan da Husaini ina kaunar ya Allah ka so su kuma ka so mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Husain minni wa ana min Husain nawa ne shi ma ni ma na zane ya Allah ka so mai son Husaini kuma yace Husaini jika ne daga cikin jikokin annabawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Hassan da Husaini su ne shugabannin samarin yan aljanna a takaice kenan Auba da suka zo daga falalarsa kuma dukkan waɗannan hadisai a littattafan ahalin sunna aka rawaito su da suke cewa ahalin suna suna kyan ahalin bai to ya ake suke rawaito falalarsu kuma su kaga da suke kyan sahabbai ai zagin suke ko ba sa taba fadar falalar wani sahabi to da sai a ce inda ahalin sunna bukhari da muslim da sauran malaman musulunci suna kyan ahalin baiti ai ba za a ga falalar ahalin baiti ba a cikin littafansu sai a ga kamar yadda su suke yi sai dai a ga sukan ahalin baiti to amma nan gaba lokaci ya ba mu za mu ga cin suwaye ma hakikanin makiyan ahalin zai su yan a su to shin me ya faru wanda har ya sanadiyar wafati da kashe shi a sayyidina hussein allah ya kare ta gare a gurgudu abin da ya faru shine mutanen iraki sun samu labarin cewa husaini allah kare da a gare shi da yi wa yazidu mubaya'a ba a shekara ta 60 daga hijira saboda haka suka yi ta aiko wa da shi husaini wasiƙu suna gayyatarsa ya zo kufa domin su yi masa mubaya'a saboda su ba sa son yazidu suna rantsarantse da cewa in ƙarya suke matansu sun sako in ƙarya suke allah ya tsire musu za su kori gwamnan da yazid ya tura musu za su tabbatar da shi yazid a matsayin halifa a kai husaini allah kare da gare shi a matsayin halifa da ya ga haka ya yi yunkurin zai tafi sahabbar na manzo allah sallallahu alaihi wasallam da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana shi suka ce kada ka je ka mance yaudarar da suka yi wa mahaifinka har suka kashe shi ka mance su ne suke sanadiyar mutuwar wanka hasan kai kuma yanzu kana so ka je kai ma su jawo ma mutuwa kar ka je ya ce to ai ga wasiƙunsu sun rubuta wasiƙu sun kai ɗari biyar ka san su sun ƙware a wajen propaganda da yaɗa labarai da ta abubuwa din a zanzalar mutum saboda haka kamar ya ɗauka da gaske suke to dai da shawarwari suka yawa sai aka ba shi shawarar kan ka je ka aika a tabbatar ma da gaskiya suke ko ba haka ba to da hussein ya ji haka sai ya tura muslim ɗan aqil domin ya binciki gaskiyar labarin da farko shi muslim da ya je sai suka tare shi ya ga dubban mutane suna kan wannan ra'ayi kuma da alama da gaske suke kuma suka mai da gidan wani da ake ce masa hali ɗan urwa ya zama nan ne cibiyar da daga wuri-wuri ake ta zuwa ana yawan shi husaini mu baya kaga an kafa wata gwamnati a cikin gwamnati kenan to da yazid ya samu labari sai tura gwamnansa na basra ubaidullah bin ziyad ya tura shi kofa ya kuma hada masa da basara ya ce shi gwamnan kofa ɗin ya bari ya zo za a canja masa wani gari yanzu su set biyu shi ya ubaidullah bin da yake riko da basra da kofa domin ya shawo kan wannan matsala ya hana mutanen kofa yin tawaye amma bai ba shi umarnin ya kashe Hussaini ba babu harafi ɗaya da aka rawaito ko sahihi ko da'ifi da aka ce yazidu ya ba wa wani umarni ya kashe husainu da ya je kufa shi ubaidillah sai ya zurfin bincike har ya gano cewa a gidan hali ibn urwa ake kitsa komai saboda ubaidillah ibn ziyad ya fito ya fito ya yi wa mutanen kofa jawabi ya zo ya tarar da mutane sun taru har sun kafa rindina mai karfin gaske to da ya zo sai ya musu siyasa ya zo ya musu jawabi ya nuna musu hatsarin yin tawaye yana musu cewa ku sani fa gwamnati fa tana da karfi musamman central government da take a sham tana da karfin gaske kuma ba so ake a yi rigimar nan ba ba so ake a kashe kuma ya kamata titi ta zaman lafiya a kan da hankali kuma ya lasa musu zuma da yi musu alkawarka na kuɗi da mukami in dai suka janye jikinsu suka rabu da maganar Hussein ɗin saboda yaudara da cin amana irin tasu suna jin an ce za a ba su kudi za a ba su mukamai da suka rinka janye jikinsu ɗaiɗaiɗaiɗai suna komawa cikin rundunar shi ubaidin labin biyar kafin ƙanƙanin lokaci cikin mutum dubu hudu sai mutane talatin ne kaɗai suka rage a bayan shi musulun yana ake a mutum dubu talatin mutum dubu hudu mutum talatin ne kawai suka rai. duk sun kware masa baya sun yaudare shi sun ci amanar suwa mutane talatin dan kafin rana ta faɗi suka canja sheka suka ce kai abin nan ba shi ba da mu ba shi kenan sai ya sa aka kama shi hane wanda yake ne mai makaucin shi musulun ibn aqil din ya bada umarni aka kashe shi kuma musulun bin aqil ya gudu a cikin dai yan shi'ar wani aka samu ya je ya faɗi ga inda yake aka je aka samu sai ubin labirin ziyar ya ba da izinin a kashe to amma kafin haka ta faru shi muslim bin aqil ya riga ya rubuta wasiƙa zuwa ga Hussein da ya ga wannan dandazo na mutane sun taru suna yaya eh, sai Hussein sai Hussein ai mu kaza da kaza ai an gama daga yau banu umayya sun gama mulki kaza da kaza sai ya saki ji sai rubuta Hussein wasiƙa maza maza ka taho abin nan gaske ne saboda aka ya taho yana tahowa kuma wannan abu ya faru to da za a kashe shi shi muslim bin aqil sai mai alfarmar a bashi dama ya rubuta wasiƙa zuwa ga hussein ya gaya masa ga yaudara da cin amanar da 'yan shi'a suka yi saboda haka ya zamansa kada ya dawo kada ya taho ya sa kada ya taho amma kafin wasiƙa ta je masa har ya riga ya fito har ya yi nisa shi kuma ubaidullah bin ziyad da ya sa aka kashe muslim bin aqil sai ya ba da umarni aka toshe duk bodoji ta hanyar da za a ba a shiga kofa da basra ya toshe kuma aka kafa dokar hana yawo ba shiga ba fita ba shiga ba fita shi husaini bai samu labari ba sai da ya zo dab da shiga cikin kufa sannan ya samu labarin ai ga abin da ya faru an kashe musulun din ma an yi kaza an yi kaza saboda sai ya canza hanya ya nufin zai tafi sham can babban hedikwata inda ya zidi yake to a nan ne sai aka yi kicibis da wayannan sojoji na ubaidullah bin ziyad kafin hussein ya fita ya tafi kofa ibn umar ibn abba abdullahi ibn zubair ummu salama da sahabbai da dama sai da suka yi iyayen domin su tankwara shi su sa shi ya canza ra'ayinsa kada ya je kada ya je ya bari sai muslim din ya dawo tukunna amma shi ya ce shi yana ganin mutanen nan da gaske suke kuma dai kaddara ta riga fata wadda aka ya tafi suka haɗu da wayannan mutane to sai da ya ga haka sannan sai ya gane ashe mutanen nan yaudara suke ashe ƙarya suke ashe abinda sahabban nan su ibn umar su ibn abbas suka gaya masa ashe gaskiya ne to kuma suka tsara shi suka gewaye shi da shi da mutanensa da ya ga haka sai na dama ta kama sai ya nemi cewa su ba shi ɗayan abu uku ko dai su bashi ya kowa madina ko kuma su kyale shi ya tafi can sham ɗin wajen shi ya je ya je da kan sai wa ya ziri mu baya a dama tun tuni bai ma mu baya ko kuma a yi rijista a sa sunansa a cikin sojoji da suke yaƙi majahidai ya tafi jihadi kawai to shi jagoran su sai ce sai dai idan ya yadda yanzu ya zama fursunan yaƙi yana ƙarƙashin ubaidullah bin ziyad shi ne zai yanke hukunci a kansa an ku aka ce mutu ya zama fursunan yaƙi kuma a matsayin ɗan tawaye ba ka ga magana ce ta a shi kawai in ma ba a kashe shi ba wulakanci ne na ƙin ƙarawa zai gamu da shi shi kuma sai ya ga da ya wulakanta haka kawai cikin ruwan sanyi gara ya yi ƙoƙarin kare kansa da a ce ya mutu kawai an kama shi kamar kaza koko gara sai an buga an buga sannan in ma kashe jin za a kashe a lokacin da za a fara yakin akwai wasu daga cikin 'yan shi'a da suka sake tahowa suka biyo shi Hussein da aka gaya musu su wannan ba sa cikin gari da suka ji labarin Hussein ya taho suka tafi bakin boda su je su tare su ma suna da yawa ana cewa wasu sun tana cewa sun kai su dubu talatin to amma a nan ma da suka ga yakin za a yi da gaske aka yi musu barazana kuma aka yi musu alkawarin mukamai da kuɗi wallahi nan take suka rinka janyewa suna janyewa daga rindinar husaina suna komawa rindinar ubaidullah bin ziyar kai har akwai wani ma a cikinsu da ya zo ya dubi shi husaini ya ce ai kai dan tawaye ne ka kafarta saboda haka ya halatta a kace ya ce ga wasiƙunku kai wani ba kai ne wannan ba sa hannunka wani ba kai ne kake rantsuwa kake samu zuwa? yace ya ce da kenan ai ni ban san kai dan tawaye ba ne kai wani ba kai ne ba wannan ba su kamar sai a ni karka goga ba, ni ba ruwa suka nuna tabbas san shi ba cin amana sai ƴan kaɗan ƴan kaɗan ne suka bi to kuma sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi su gaba ɗaya fim da dama tun farko da ya tsawo da mata ne da yara kwansa da kwarkwatansa, da yaransa da wanda suke karkashinsa duk inda zai wuce mutane suna cewa za mu raka ta komai zai iya faruwa shi kuma ce musu a'a ku zaman ku ba rigima za a yi ba ba za a yi ba suna haka duka ba su kai su saba'in ba su kuma wannan sun haura su dubu kuma da makamai da komai aka yi dace aka yi abin da aka yi aka yi ta yaƙe-yaƙe aka yi hadde ƙarshe suka kashe shi bayan sun kashe duk wani wanda zai iya wani kataɓus da cikin mutanensa kuma suka yanke masa kan suka kwakwale hemominsa suka yi abin da suke cikin waɗanda aka karkace tare da hussein kamar yadda na faɗa akwai 'ya'yansa da 'ya'yan ƴan uwansa da marayu da yake rikonsu da ƴaƴa da ƙannansa da sauransu wani abun mamaki bari ku ji sunayen wasu daga cikinsu akwai abubakar ɗan da ali akwai umar ɗan da ali usman ɗan da ali abubakar ɗansa shi husaini da umar ɗansa shi husaini da umar ɗan aliyu ɗan abu talib da umar dan muhammad dan dan umar dan ali da umar dan hussein da umar dan ali dan hussein da umar dan hussein sabit dan ali da umar dan ja'afar dan muhammad dan umar da umar dan yahaya dan hussein dan zai da umar dan yahaya dan ali dan hussein dan ali bin abi talib da abubakar ɗan ali bin abi talib da abubakar ɗan hussein da usman da aisha yar ali riba ɗan musan kazim da sauran duka wayannan ƴaƴa ne da jikoki abinda abinda yake so da hankalin mu shine ku duba yadda da sayyidina ali da shi hassan da hussein suke ta maimaita sunan umar abubakar umar usman abubakar umar usman idan ba sa son su za su sa wa 'ya'yansu sunayen makiyansu me ke sa ka sa sunan wani ka sa wa ɗanka sunan wani soyayya da neman tabarrakinsa ko to haka sauran imamai ɗin ma su duk suka rinka sa wa 'ya'yansu? suraye na dan hada da sunayen wasu imamai wanda ba sa cikin wanda aka kashe a lokacin karbala din kamar umar dan ali dan abi salih al-asraf da umar dan muhammad dan umar dan ali da umar dan ja'far as-sadiq da aisha yar musal kazim da aisha yar ali riza aisha yar aliyu abul hassan dan muhammadin jawad hadda ma mai suna ma'awiya cikin 'ya'yan su imaman ahalin baiti shine ma'awiya dan ali dan ja'far dan abu talib akwai talha ɗan hassan ɗan ali idan ba sa son su za su sa sunan su to a gurguje a takaice idan muka dubi wannan labari wannan kissa ta kashe Hussein idan yanzu aka yi tambaya wa ya kashe Hussein me ce sai amsa yan shi'a su suka kashe Hussein to amma ba za mu ari kin su mu tsibi su albasa ba bari mu mai da wannan tambaya zuwa gare su mu tambaye su shin wa ya kashe Husaini su da bakin su su faɗa daga littafan da farko ganau ba jiyau ba shi kansa hussein kafin ya yi wa fati me ya faɗa a wuyan waya ya rataya jininsa imam hussein allah ya dada shi ya tabbatar da cewa waɗannan 'yan shi'ar da suka gayyato shi sun yaudare shi sun warware mu bayan da suka yi masa sun koma bayan rundunar da suka zo domin yaƙarsa sai ya ce idan kuma kun ƙi mara baya kun saba alkawari kun warware mu baya da kuka yi mun na rantse ba wannan ne farau ba a cikin mugayen ku. irin haka kuka yi wa babana da ɗan uwana da ɗan baffa na musulun hakika duk wanda ya yarda da ku ya yaudari kansa kafin a kashe shi kafin ma a fara yakin abin da ya faɗa kenan kuma wannan a cikin littattafansu akwai littafi ma'alimul madarasatain jizi'i na uku shafi na saba'in da ɗaya zuwa shafi na saba'in da uku shi Hussein yake faɗar haka kuma ma ya yi addu'a ya ce ya Allah ka shiga tsakaninmu da mutanen da suka gayyato mu domin su taimake mu amma suka zo suka karkashe mu kaga kenan ya Allah ka shiga tsakaninmu da mutanenmu da suka gayyato mu domin su taimake mu amma suka zo suka karkace mu a ƙarshe dai Imam hussein ya yi musu baki ya yi musu bakar addu'a inda ya ce ya Allah in karaya su ka rarraba kawunan ka tarwatsa su ƙungiya-ƙungiya kada ka sa shugabanni su yarda da su har abada saboda sun gayyato mu domin su taimake mu amma kuma sai suka afka mana da kisa wannan maganar Husaini ne ya faɗe ta kuma a cikin littattafan kuma wannan bakar addu'a tana nan tana gudu to Zainal Abidin yana cikin 'yan tsiraru da suka tsira lokacin da ake yakin shi ma yana ciki shekararsa ko goma sha hudu ko sha biyar amma shi bai shiga ba saboda ba shi da lafiya yana kwanta har aka gama yace shi bai ma san san da aka fara yakin ba bai ma san an kashe Husaini ba sai da zazzabin ya dan sauko yana ma da aka ce ku tashi ku tashi sai ya ga gawo wake aka ce an kashe Husaini har wani ma ya afka zai kace aka ce wannan mara lafiya shi ma shi ko me ya muku to shi ma ya yi magana abinda ya ce yake gaya wa su wayannan yan shi na kofa ya ce ya ko mutanen kofa ina haɗa ku da Allah shin ba ku ne kuka rubuta wa mahaifina wasiƙo ba amma kuka yaudare shi kuka yi alkawarin yi masa mubaya'a da biyayya amma kuka yaƙe shi kuka tozarta shi Allah wadaranku sir da tunaninku shin da wani ido za ku yi tozale da ma'aikin Allah ranar lahira idan ya ce da ku shi ne kuka kashe iyali na kuka keta alfarmata da ya faɗa haka sai mata suka kama koke-koke su kuwa mazajen suka rinka zargin sunansu suna cewa kwan halaka ba ku sani ba shi kuma zainal abidi ne sai ce Allah ya yi rahama ga duk wanda zai karɓi nasiha ta ya yi aiki da wasiya ta a kan Allah da manzansa da iyalansa saboda mu masu koyi ne da manzan Allah gaba ɗayansu sai suka ce manya alkawari za mu bi duk umarnin da ka babu za mu tsare ka ba za mu bi kuma za mu bi duk umarnin da ka babu faɗa ta ka aikatawa ta za mu yaƙi wanda ka yaƙa kuma za mu shiri da wanda ka yi shiri da shi mu nan sai mun kamo ya zidu. mun yi bara'a da duk wanda ya zalince ka sai mun yi kaza suna cika baki kamar da za ka yi suna ta za mu kwato baitul maqdis sai mun kamo shugaban kasa sai mun waye sai mun waye a lokacin wai kuma ihu bayan hannun ke sai mun kamo ya zidu sai mun masa kaza duk da suka gama hayaniyarsu sai sai haba mayaudara makirai ai wannan ihu ne bayan hari san zuciyarku ba zai bar ku ku iya aikata hakan ba wato so kuke yi ne ba ku yi min irin yadda kuka yi wa babana wallahi ba za ta yi ba jiya jiya kuka kashe mahaifina a cikin iyalinsa ban ma gama farfadowa daga limamin rabuwa da shi ba yanzu kuma kuke so ku zuga ni ni nima ku zo ku kashe to lokacin da zai wuce za su tafi wajen yazid sai ya ji mata suna ta koke-koke ana ta kuka ana buga kirkirji ana wane ne sai ta kamu su tsaye ce kuna wani koke-koke wai saboda mu to su wane ne suka kashe mu in ba ku ba kuna koke-koke saboda mu su wane suka kashe mu in ba ku ba akwai ummu kulsum yar sayyidina ali kanwar shi husaini ita ma a gabanta ake wannan balahiran ita ma ta yi wata hudu ba sai mutanen kofar sun taru yan shi'a sun taru kuma suna koke-koke sai ta jawabi ta ce bayan haka ya ko mutanen kofa ya ko maha'inta mayaudara makirai kada allah ya tsayar da hawayen kun rinka koka kenan har abada kada allah ya kawar da kokanku ku dai kun yi kama da mahaukaciyar nan da take yi ne tana saƙa sai kuma ta zo ta tsuntsunka abin da ta saƙa gutsun-gutsun kuna rantsuwa don kawai biyan bukatun babu abin da kuka iya sai girman kai da jiji da kai da gaba da mugunta da ƙarya ga faɗayi irin na kuyangi da tsananin riko da gaba aikinku ya munana Allah ya yi fushi da ku kuma za ku dawwama a cikin wuta kuma wani kuka kuna wani kuka saboda an kashe ɗan uwana za ku yi kuka mai yawa za ku yi dariya kaɗan kun yi abun faɗar da ba zai rabu da ku ba ba kuma za ku ga sauƙinsa ba har abada shi ne kashe ɗan cikamakon annabawa wanda ya fito daga tsatsan tushen manzanci shugaban samarin aljanna wanda kuke fakewa da shi in an zo yaƙi wanda shi ne gatanku sir da aikinku zunubinku ya muna na ranar kiyama kun shiga uku kun lalace kun yi asara kun gamu da fushin Allah za ku gamu da kaskanci da wulakanci wannan duk abin da ta faɗa a haka abin yake tun daga lokacin a hakan su. to sannan akwai zainab yar sayyidina ali ita ma ya ce ga sayyidina ali kuma tana cikin yan kaɗan da suka tsira daga kisa a ranar karbala a lokacin da suke wucewa a kan raƙuma sai ta ji mata suna ta kururuwa sai ta loko daga cikin rumfar da take ciki sai tsaki ta ce da su ko mutanen kofa mazajen ku ne suka kashe mu matan ku su ne mana kuka sai ranar sakamako Allah zai yi hukunci tsakanin mutum to kun ga magana daga bakin mai ita daga bakin ganau jiyau tabau halartau wanda abin ya faru a kan to banda wayannan kuma ga irin su kuma 'yan shi'a manya-manya masu rawani imamai ayoyi na yanzu ga maganganun da suka faɗa akwai kazim al-ahsai najafi akwai ayatul lahi al-uzma eh, amin akwai Hussein al-kurani da ire-iren su duk sun tabbatar da cewa su yan shi'ar kufa su ne suka kashe husaini da shi da mutanen wanda karancin lokaci ba zai ba mu ji sunayensu gaba ɗaya da abubuwan da suka faɗa ba a daga ƙarshe duk waɗannan abubuwa da suke waɗanda malaman sunna suke cewa haramun ne ba musulunci ba ne to kuma sun tabbata ma a cikin littattafan nasu cewa su imamai sun hana sa baƙaƙen kaya Jafaru sadiq ya ce ɗabi'a ce ta fir'auna ɗabi'a ce ta 'yan wuta mata su je husainiya an ce an tsine musu albarka wannan eh, marin jiki da dukan jiki da yanyanka jiki da suke duka akwai nasosi daga imamai waɗanda suke tabbatar da cewa abubuwa ne da a can ma inda shi cin na gaskiya za a yi ko kuma shi an cin da yake ma a cikin littattafan nasu ba abu ne da yake ya inganta ba abu ne da imamai sun hana kuma dama can musulunci yana maza Allah sallallahu ya ce laisa minna man daraba da hududa wa shakka al-juyuba wa da'a bi wani jahiliya to akwai abubuwa da yawa da suka rage wanda ya kamata a ce an faɗe su amma ga shi lokaci ya yi nisa kwarai da gaske eh sai dai mu tara kuma sauran abubuwan a cikin karatuttuka insha Allah musamman maganganun su waɗannan malamai nasu na zamani da suka faɗa a ji kuma irin maganganun suka faɗa da kuma littattafan da suka yi waɗannan maganganu da kuma watakila tambayoyi da za su biyo bayana ban ji ba wayannan didi'o'i su ne abinda suka biyo bayan kisan amma kuma da aka gama aka kashe sai suka tattara iyalan nasa gaba ɗaya da waɗanda suka rage da kayansu suka tafi da su kan sham wajen yazid yazid da ya samu labarin an kashe husaini ya yi matuƙar baƙin ciki ƙware da gaske kuma ya tsine wa shi ubaidin da ziyar to amma laifinsa bai ya ɗau wani mataki ƙwaƙwara ba a kansa sai fifita maslaha ta siyasa a kan wannan al'amari amma ya yi iya girmamawa ga su waɗannan iyali na hussein har ma ya nemi su yi ma zamansa a nan suka ce a'a su sun fito su koma su madina kuma duk abin da suke so sun tambayi abubuwan da suke bukata babu abin da bai yi musu ba kuma ya ci gaba da girmama su wanda a nan gaba za mu ji ma matsayin shi ya zai ne shi yazid mun tabbatar dai ba shi ya kashe husaini ba da ya umarni a kashe husaini ba da ya farin ciki da kashe husaini da aka yi ba ƙarya ne ba a kai masa kan husaini ya caccaka abin nan kara a cikin bakinsa ba to meye matsayinsa wasu suka ce za a so shi mutumin kirki ne amma da kurakurai da ya aikata wasu ka ce kwata-kwata ma kafuri ne wasu suka ce a'a inda ya daidai ya yi daidai inda ya kuskure ya yi kuskure abinda ya aikata bai kai ga kafirci ba makomarsa tsakaninsa da Allah kawai insha Allah rana ita yau kafin mu fara mu yi karatu za mu ɗan a gurguje ɗan abin da ya rage mu yi bayani a kansa insha Allah Allah ba da ta'ala <clears throat> ya amfane mu da abubuwan da muka ji Allah ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya ganar da mu bata ya ba mu ikon guje masa wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah